الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه قال wannan kusa mana a matsayina na ɗalibin ilimin wanda yake son na koyi tafsiri wanda littafi na tafsiri ya kamata na fara sawa a wajen malami kuma waɗanne irin matakai ya kamata na Allah ya saka mana da alkhairi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد abu na farko ne ka sami malami wanda ya san tafsirin. to ka sami shi shi sai nuna maka littafin da ya fi dacewa ka sa idan ya tattauna da kai ya gane ne mustawarka matakin ka ta bangaren ilimi to anan sai ya gane wani littafin tafsiri ya kamata ka sa to amma dai a bisa abin da yake a ƙasan nan ta bangaren koyon tafsiri littafin da ake sawa shi ne tafsiri jalalaini da shi din muka fara eh da shi ake yi to amma sai zamana sakamakon yanayin ci gaba da tattanjawar abubuwa to sai aka samu wasu tafsirai kuma waɗanda suka bi zantowa a matsayin tafsiri na ɗan koyo kuma sun fi sauƙi sama da tafsirin jalalai كمان أيسر التفاسير na abubakar jabir al-jazairi saboda yana fassara maka mufradat sannan da fawaid na aya zai taimaka kamar at-tafsir wadih na Muhammad Hijazi yana na mujalladi uku shi ma tafsirin bil mufradat yakan fassara ɗaiɗaikun kalmomi to wannan zai fi kyau mutum ya iya farawa da su bayan mutum yayi su kuma to anan sai iya sa kuma tayyiru karim rahman na abdurrahman bin nasir ya bi shi gaban malami to anan kuma sai yana muraja irin ta ibnu kafir eh ma'alib at tanzil na muhiddin abu muhammad al-husayn bin mas'ud al-bajawi kamar irin su al-jawahirul hisan irin su al-kashafu irin su jami'u bayan na Abu Ja'far al-Tabari irin su al-Mahrar ibn Atiyya to wannan sai zanto sure tafasir na sana muraja'a to sai zanto ya sami sauki kwarai da gaske kuma sai yi da rubutun wanda suke malaman zamani kamar irin su a الصحيح المصبور في الترسيل المأصور والله كثير الترسيل الصحيح ما الدكتور حكم البشير ينالا وإنه ونالا ينال الكو الثورون إذا سبته البيان شيء ذلك يأتنى قبات ما تصيح في مكاسل القرآن ناس الجهة سنخان وجروشي أبن ليشا في إسرائيليات إيه، وجنكم أبو غيرن أبن في ترجيه إذا سبته الكبير na ashokani irin su masu sa'awil na jamal bin kafini to wannan suna da kyau in kana son kuma tafsiri wanda yake idari da tattaro tafasir yayi dan sauƙaƙawa zuwa ga waɗannan tafsirai to sai ka samu kuma hada'iqur ruhi wa rihan na Muhammad Al-Amin Al-Harari wanda yana nan a Saudiya mutumin wato ainihin Ethiopia yana raye har yanzu yana nan juz'i 30 wata madaba'a amma suka buga shi 25 wata ma sama da haka to shi ya kawo su tafsirin hashiyatu sabi yana na kalso da qulat ta sauran su ga kuma a tafsirin munir na wahaba az-zuhairi to shi ma yana da kyau wajen mufradat da irabi da abin da ya shafi ambaton qira'at duk da yake da akwai tabashshur abin da ya danganci ash'ariyanci irin su tabbata tafasir da sauransu yana da kyau a bangaren balaga da bangaren mufarada fassara maka dukkan kalmomi ga wanda yake karamin dalibi amma kuma akwai ta mashhur ash'ariyanci wajen ta'awil sifat eh ayatu sifat da kuma ihtijaj da ifan hadisai da sauran abubuwa masu kama da haka kamar al-kashaf shi ya bangaren balaga tafsir ne mai kyau sai dai kuma akwai ihtizal da sauransu wannan kenan na'am wannan asibiti ne wata rana mun da wata yarinya tana cikin bayan da aka bani allurar cikin Allah ya kuma waɗanda suka kawo ta ni suka zama cikin zargin cewa ko allurar da na yi mata ne ta zama ne na a a matsayinka inda ya tabbata ba kai ka kashe ta ba shi ke ba kafara ba ba jiya. ba kuma kisa wannan shi ne in kuma kai ka kashe ta hanyar mata allura to ka kai ka fi sanin kanka sama da wurinka sai ka yi bayani to kaga a lokacin kuma hukunci sai ya canja wannan shine Allahu a'lam wannan kuma ke tare Allah malam ne ingancin wannan hadisi an Ali radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha an nikahi mut'a wa an yuqulu hukum al yawm ma'ana حديث علي بن أبي طالب أنا حديث هنا تكين سيه البخاري لا سيه مسلم آه، من من طريق الزهري زواج الحسن لكم عبد الله كائم محمد ابن الحنفية زواج بابوس محمد ابن الحنفية شيخ مزواج علي بن أبي طالب من ذا الله يهنا أورا متوأ kuma ya hana cin naman jakunan gida yau ma kaibar a yinin kaibar to wannan yinin cewa yinin kaibar to wannan shine abin da malami suka taba cewa wannan wahami daga cikin ɗayan marota hadisi kamar yadda ibn qayyim ya tattauna magana cikin zadun ma'at fi hadai khairul ibad gane ba wannan shine amma hadisin ya tabbata kuma yana cikin al-muwatta ma sai imam malik bi riwayati yahya bi yahya al-laythi wannan shi wallahu a'lam yana kuma yin allo ne amma an zai rubutun allon ina yi ne da dare saboda da rana ina can wajen nema sai wanda shi ya ce mini babu kyau yin rubutun allon karatu da daddare yana toshe da tsira daga Allah mana haka bane a wannan ba haka bane rubutu a kowane lokaci za ka iya yin sa a bisa abin da ka samu na dama shi kansa qur'anin wasu bangarorin sa adadin aka rubuta aka littafai na addini irin su bukhari da muke da su suwa ai mafi yawa da dare aka rubuta su ai hasken wata ma suke bi su yi rubutun saboda a lokacin ko a ci balbal ma ba su da damar sa sai ko yanzu ga ga lantarki ga janareto amma sai kai ta min shayi da da tusa sai kuma karambanin amsa fasawa da san malinta to wannan shi Allah ya tsare wallahu a'lam hmm. na'am eh akwai ɗaiɗaikun hadisai wanda ba su tabbata ba kamar su eh, la yu'minu ahadukum hatta ya yakuna hawahu taba'an lima ji'itu bihi wannan bai tabbata ba bisa da shofi inganci Eh, akwai kuma wanda malamai sun je sun dawo akan su kamar da sai su min husni islam mar'i tarkuhu mala yani kamar hadisin inna Allah eh, faraza fara'ida eh shi ma da wani lafazin da bai tabbata ba in gane ba to akwai dukkan hadisai irin waɗannan wanda ba su tabbata ba amma dai mafi yawa tabbatattu ne wallahu a'lam a ah, to ai duk fatawa da tafi hujja ba za ka sami ta tsanani ba ai ba tsanani cikin addini ai ai duk inda kage tsanani da tsananta to ba addini bane ba addini bane duk inda kage tsanani to ba addini bane ko da kuwa an ba da shi da hoto da sifa da yanayi na addini to ba addini bane shi addini ai manzo Allah ya riga ya mana hadisi cikin sahih al-bukhari da abi huraira inna ad-dina yusrun ruwar imam an-nasa'i cikin sunan inna hadha ad-dina yusrun Addini musulunci mai sauƙi ne an gama magana Allah kuma ya ce yuridullahu bikumul yusra Allah sauki yake nufi da ku wala yuridu bikumul usra baya nufin kunci da ku sannan yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa Allah yana nufin ya sassauta muku ne saboda ahali dan adam a bisa rauni dan adam mai rauni ne shi yasa duk wani abu na addini zaka iya yin sa a matsayin karfin gabbai da Allah ya baka sai dai kawai in shedan ya shiga cikin lamarin ka sai kana jin wahala wanda shi amma duk wani aiki na wahala to zaka samu ba ba addini bane wannan shi wallahi a'lam eh litafin ta'lim muta'allim littafi wanda yake na koya wa talibi tarbiyya wajen neman ilimi fil jumla litafin yana da kyau amma dai akwai hikayoyi wanda ba su tabbata ba da kuma hadisai wanda wasu su ma mawdu'ai ne na ƙarya da sauransu amma da fil jumla littafin yana da kyau za a koya maka ladabi wajen neman ilimi yana ka da sauransu a filan tanalal ilmi illa bi sittatin zaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulgatin wa irshadu usadin wa tul zamani to kaga wannan ai manzo ne masu kyau to da abubuwa irin wannan akwai to amma dai akwai littafin hilatu talibul ilm na bakkar bin Allah Abu Zaid ya dan tanka ya rere shi tare musu allin din to shi yana da kyau eh in mutum kuma zai je sama to sai tafi irin su sarki fustani wal mutakallim na ibnu jama'a to wannan yafi fi kyau azwa irin su aljami'u li akhlaqir rawi na al-khatib al-baghdadi zuwa su jami'u bayan ilmi wa fadli wannan shine garin da ne ɗan a yawa kuma ba ya mutum zai yi shin ya gaba ɗaya ko to ai zai wahala ɗan bida ya fahimci wa'azi kana masa wa'azi na bidiya domin mafi yawa akan bi salon bidiya wajen wa'azi ga kake ahlus sunna ne amma sai zaman wajen wa'azin kuma baka bin salon sunna sai ka bi salon bid'a salon al-khawarij al-mu'tazila to ga dole a samu matsala eh amma duk mutanen da kake kyautata musu mu'amala ka dauke su mutane inda Allah ta wala kazzamna bani adama wa hamallahum fil barri wal bahr mun karama dan adam to wannan karamawa da Allah ya ce wa dan adam kai ma sai kake yi masa ta fuskar kyautata masa mu'amala ta fuskar da shi mutum kusantarsa to zai fahimce ka to amma kai ne kayan zaka mutane wa'azi sun yi sallah a masallaci ka ki su ka koma gefe ka ga kai bid'a nan ma bittifaqi al-a'immat al-arba'a ko ka je gari ka tambaye ina masallacin ahli sunna shi ma wannan bid'a ne bittifaqi al-a'immat al-arba'a ko in kaga masallaci kai kai sallah wannan shi sunna ko cocin ne ma za a iya sallah shi ko cocin ma cocin ma za a iya kai sallah wa yana da in dai ba kabari a ciki ba hoto ba komai za ka iya kai sallar ka hmm? eh inda hoto kuma nan, inda inda hoto inda damar a cire sai a yi cirewa in babu dama ka iya shiga sai kaje shi ne nake ce maka inda damar a cire sai a cire in babu dama sai ka shiga kai sunna kuma sallar tayi tunda ka ba hoton annabi ibrahim ne ga hadisin cikin sahih bukhari manzo Allah ma kai shiga kai sunna cikin ta ga goma ta 360 tunda ga asar na na Umar dan Khattab da sauran da sun nuna ga hadisin kai cikin sunan nisa'i wanda yake nuna ma a maida masocin da zanto masallaci ma kawai abin da manzon Allah ko ku wanke tosin ma wanke ta za a yi ko shi sai a fara sallah jaririn kisan da sai ya kan zala za ta kai su eh ku nemo ruwa ku wanke kisan ko sai kuma mai da masallaci kuna sallah ba ma batun sai an wani fidda gidan a to shi ma gidan liman dan dai a dama akwai a ne za a yi sallah raka ga littafin a suyi ma littafi a kai اتحاف القريب بحدوث بدعة المحاريب في المساجد لوكة عمر بن عبد العزيز إذا كنا في كذا تسعين هنا والي أجرم مدينة وجم فاء ما صلى سلم أكا أكا ونن جد اللي مدن كما رأينا أدينا الزركشية أمبتا يتلقى من al-ilam ilam as-sadiq bi ahkam al-masajid to wannan to kuma maka idan kai sallah to ina kuma ga masallaci to saboda haka rashin kyautata mu'amala wajen da'awa na shi ke kawo matsala to sun tada sallah ka ibin su ka koma gefe kuma za ka rubuta kanka tsaye ba sallama kuma sun gwada mu'amala da kai ta kuɗi ka ci ka ka bashin wani kuni ka ci za ka mayar shuru shuru sati biyu uku hudu biyar an kai sati goma ƙarfi ya za a yi su ka ce musu Allah ya ce annabi ya ce su yadda ba sun san kai makarishi ne ai ba zai yi ba ai to wannan ce matsala da ake samu yan uwa dole sai an gyara an kula sosai a kyautata mu'amala a kyautata mu'amala ana girma mutane a ba a nufin ka wulakantar da kanka duk da yake mutanen mu kuma Hausa suna da matsala eh, dole kuma lokacin sai ka zama kai ya kai ne eh auyen da abubuwa to amma dai akwai matsala kure da gaske to rashin usulubi mai kyau to nan gaskiya shi ke cutar da mu a harkar wato anishin da'awa shi ke cutar da mu a harkar da'awa balaraban tsohon ya zo kele fitsari a masallaci ga hadisi nan cikin bukari da muslim na anas bin malik hadisin abi hurairah kuma cikin bukari in farada bil bukari na hadisi abi hurairah ya kele fitsari sabai kuma tsawa manzo Allah ya ce a kyale shi kafin ma da mai ya fitsara masu sai da ce Allah ka ji kai na ni da Muhammad amma sauran kada ka ji kansu kuma sai kyala sai kyala fitsari suka da kama tsaman za su ku kyale shi sai dai gama sai manzo Allah ya kiraye shi a ruwa cikin na abi ala ta hanyar hadisin Allah bin Abbas yace kai ba musulmi ba bane kuma musulmi ne za a ce ai masallaci kaza kaza kaza masa bayani sai fahimta amma awa da suke masa laifi ne ai ba laifi bai saboda ya zo da munkari to amma kuma za ta haifar da barna da ta haifar da fitsarin kuma girma ya ma yare dai ta ai musulman ma an kare masallacin tsawa suke ba tunda shi bai san yin fitsari a masallaci laifi bane sai ta ai musulman ma an kare korarka suke tsawa suke duka ake addinin ba saboda haka yi na fasa kaga shi ce to kaga da ridda da yin fitsari a masallaci wannan yafi girma ta fuskan laifi ridda ga shi ku sabi temiya kamar yadda ibn qayyim ya kawo cikin ilamul muwaqqi'in a rabbil alamin fasalin da yake nuna kan yi wata canjawar fatawa a sakamakon canjin wuri canjin zamani canjin mutane da yanayin mutane da kuma yanayin halayya ta mutane zaka da aka yi sai ka irin fatawar da zaka baya mun gane ba yace ibi taymiya ya fito a lokacin tatar sai ga wasu suna cin naman alade da giya daga cikin jama'a tatar wanda ga cikin abokan da ya tafiya sai ne zai musu wa'azi sai mutum ya ce a yare su da su to me yasa bai ta miya ce rabar su abin da yasa ce rabar su in ya hana su wannan cin nama da shan naman giya za su kuma kuma suna kashe mutane suna auka mutane to amma wannan cin naman aladan da shan giyan laifi ne wanda yake iya su ya shafa su amma kwace dukiya ba da kisan ke kaga laifin kai ne ya shafa wani kuma ya fi shan giya da cin nama aladan ne girma ta fuskar to su aikata wannan laifin dan tun kuɗi laifin da ya fi wannan ɗin girma to shi ya fi kamar ka sa mutane suna karta sai ka ce innal hamdalillah ku daina karta haramun ne sai ka daina kuma sai suka fara giba da kallama ta mutane wannan ta wuce su kalle ta to kaga me ake yi kenan ai ba ka wasi karta su kawai karta ta hana su yin gibar da kallama ta mutane ya fi to dole sai ana kula da maqasid shari'a duk wannan akwai shadi bi cikin al-muwafaqat izuddin cikin qawaid al-ahkam fi masali an diskin wannan maganganun dole sai an kula da maqasid shari'a ba wai kawai zafin kai da rudu shine addini ba kai eh, dole sai an fahimci addini yadda ya kamata na'am subhanaka allahumma bihamdika nasbutu ilayk wa sallallahu alaihi wa sallam amma والسلام على رسول الله a ولا يشكر هذا ko ya ce maka malam ya ce kaza ba abin da eh, ya danganta idan ka ce mutum eh, manzan Allah ya ce to shin ka faɗi manzan Allah ya ce a mahallin da ya dace abu na farko kenan sannan abu na biyu ce wanda kai manzan Allah ya ce din ya faɗa wannan kenan sannan kuma shi ne magana cewa a malikiya an ce kaza ko malam wane ya ce kaza ma'ana a malikiya an ce kaza wajen ƙarin bayani kan hadisin ko wajen rusa shi kaga akwai bukatar a san wannan idan ma'ana an ce malikiya sun ce kaza a babi na rusa hadisin ko na kawo magana take kishiyantar hadisin to wannan kawo kuskure ba da dai bane domin ba babu maganar wani wanda ake hada su da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ke cewa idza jaa al-asr to da batla ra'ayi idan ga sai kuma manzon Allah ya ce kaga batun kuma malam wani ya ce ya kare idza jaa nahrullahi batala nahru ma'aki idan ga sai ga ruwan sama ya ya taho yana ta zuwa ina batun wani kuma dan bude mura dakan iya ruwa kaga ba wannan mutum wannan mutum ya riga ya kare to in ta wannan fiskan ne to wannan kaga ba dai bane da nassin kuma shi imam malik bin anas da ma dukkanin imma din gaba daya wannan ne amma ya zama a imam malik ya ce ko a malikiya an ce kaza a babi na karin bayani kan shi hadisin to wannan kaga babu wata mishkila domin al-imam abu hanifa da al-imam malik da al-imam shafi'i da al-imam ahmad bin hanbal babu wani a cikin su wanda zai saba wa hadisin manzo Allah da gangan da ganganci babu idan aka samu magana Imam Malik ta ci karo da hadisi to ba wai da gangan bane a ɗayan abubuwa uku ne wanda in ka sami ma majmu'ul fatawa ta ko Ibn tiniya juz'i na 20 shafi na 132 za ka gani ɗayan abubuwa uku ne ko dai zanto ya kudurta cewa manzo Allah bai faɗi wannan magana ba ba na kawo kwata-kwata ma hadisin bai tabbata a wurinsa ba ta hanyar da hadisin ya je wurinsa bai tabbata ba ko kuma ya zanto a'a yana ganin cewa wannan hadisin ba wannan mas'alar manzo Allah yake nufi da shi ba wani abu daban manzo Allah yake magana kansa ba ita wannan mas'alar ba uzuri nawa ko kuma abu na uku a'a yana kudurin cewa shi wannan hukuncin ma an shafe shi ya aiki ba ka sai ga anan ya ba da fatawa sai kuma ta cikaro da hadisi to shi a ganin wannan hadisin an shafe shi to wannan sune uzurori guda uku wanda suka yi reshe zuwa ga sababi guda goma wanda ibn taymiya ya ambata cikin raful malam عن الأئمة الأعلام وأنا تنسى في مجموع الفتاوى إن كدوب الجزء إن نفرع مكة نأشر شافي نقري بثلاثين دقيقة إن شاء الله to wannan shi ne saboda haka babu tun cewa malikiya sun ce kaza ko kaza ko kaza ko kaza shi idan mazhabi wannan shine wallahu a'lam tambayar ta ce ta da zamu kamar ɗalibai da suke karatu na da Qur'ani cikin dare za su iya yin sallar dare da lambar ƙara wannan karatu na su ƙarfi kuma sannan sun hada da sallar riba biyu wanda ya ja baki amma shi da limanin shi ne karatu mai nisa a sannan sai ya tsawon sun ce kuma bai zama limanin kan karatu na tafiya kuma sallar tana tafiya to me zai hana ka nufati yin sallar dare da karatu kai tsaye ma kawai ka nufati kawai za ka yi sallar dare ne kawai kan ga sai zanto ga yi ka yi sallar dare kuma ga kuma talaka ta gara karfi eh ai abin sauki sama da kuma ka Fati karfin talaka kuma da me da kuma sallar dare to kaga an sami mai me kenan abubuwa biyu masu kuma kishiyar juna wanda kuma kaga shi al'umuru bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha wannan kaida ce fiqhiyya kowane al'amari ana ɗaukar sa bisa yadda aka nufata wajen aiwatar da shi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa hadisin bukhari muslim umar an khafa don akwai ka nufaci zaka raya dare kaga sai ka samu ladan ka raya dare kuma sannan sai ga Allah ya baka dacewar kuma tilawata ka ta kara wato alishin samun karfi karfin tilawa ko shine yi eh, kawai ka zage ka yi tilawa sosai wannan kawai shine maganin karfin tilawa eh, eh, da daddare ne ko da rana da yamma ne ko da safe kawai ka zanto ka kullum kana ciki da wannan shine abinda da qur'ani ke bukata wannan shine wallahu na'am kamar na haddada ba tare da a cikin waɗannan wani na yin na sallah suna ke. to a shirya nake magana ai eh, muka ce maimakon da niyyar tilawa ta kara karfi to kai da niyyar ma ka samu ladan Allah sai zan to karfin tilawa zai biyo bayan mai niyyar samun lada ne ka yi sallah ne kawai don kara ya dare ka samu lada eh za su iya yi mutum daga hadisin Huzaifa bin Yaman wanda yake cikin sahihi Muslim manzo Allah ya tashi cikin dare yana sallah kaga ya dona masa kaga ai ba ce wata Ramadan bane ayoyi manzo Allah ya karanta bakara yana tunanin daga bakara za a tsaya sai fa nisa'i yana tunanin to kun an gama nisa'i kuma shikenan sai ya ga manzo Allah ya dawo kuma suratu ali imran ta kusan yi goma ga Abdullahi bin Mas'ud shi ma hadisin sai na Bukhari da Muslim ga Abdullahi bin Abbas hadisin sai na Bukhari da Muslim shi ma kaga ya dona manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bambancin ko manzo Allah shi kadai yake karatu to za ba babu komai ka iya yin kaga wannan sai karba ko raya dare a duran ko wannan babu komai Eh, amma dai ya zanto a nufaci Allah da abin eh, ya zanto zuciyar Allah ya nufata ba wai samun karfin tilawa ba ko wani abin da yake ne kama da haka wallahu a'lam Allah ya ba kama da idan mutum ya kare ya tsalla idi ta zo to dan shi ma idan ma ya samu lada zai iya tashi sallar idin a gida ba ba ba batun wannan sai dai kawai kai tarayya da waɗanda suke sallar idi ta fuskar niyya sai Allah baka ladan kai kai niyya ina ba da muna ganewa kamar hadisin da ya tabbata cikin sahih al-bukhari Wannan manzo ke cewa idan mutum ya kamu da rashin lafiya ko ya tafiya to za a rubuta masa ladan abin da ya zanto yana yi a lokacin da yake halin lafiya ko a lokacin da yake halin zaman gida da lokacin da yake halin lafiya kana yin sallah raka'a hudu da dare ko kana karanta izifi uku na alqur'ani sai ya kama da rashin lafiya wannan rashin lafiya sai ta zanto sababin daina wannan karatu to zana rubuta ma kana yi ko tafiya to kaga shikenan tunda lokacin da kake ba karewa kana zuwa sallar idi to shekara kuma ta kewayo za a je iri ka kare shi kenan sai ka zama kana zanne manzo Allah ce Allah zai rubuta ma ladan ka sallaci yi ina ba ta muna gane to wannan shi ne wallahu a'lam mm. Allah ya ba ta malam waɗannan sai da suka zo kan farlar kwana goma na watan da shi eh wannan wannan ya ya tabbata kamar hadisin eh, Abdullahi bin bin Abbas Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin al-Musnad da ainihin Sahih al-Bukhari da kuma al-mujam kabir na abul qasim at-tabarani da musannaf na abdul razzaq as-sanani da kuma musnad na abi daud at-tayalisi kuma ya zo mata hadisin abdullahi bin bin amr bin al-as cikin al-musnad ya zo mata hadisin abdullahi bin umar cikin musnad na am bin hanbal da kuma al-mujam kabir na abul qasim at-tabarani ga hadisin abu zubair shi ma ya zo cikin sifatu rabbil alamin na ibn muhit amma da isnadi wanda yake mai rauni haka hadisin shi ma abdullahi bin amr bin as isnadi sa mai rauni saboda yazid bin abi yazid wanda da'ifi ne sai dai majmu turqihi ya tabbata wa akwai shahidi na hadisin abi hurayra kamar yadda ibn hajar ya ambata cikin littafin sa al-amali mutlaqa ga kuma jikon shi hadisin abdullahi bin abbas mazala ga babu wasu kwanaki guda goma wanda mutum zai aiwatar da wani aiki wanda yake mafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sama da wannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja eh, amma a ruwa cikin al-mu'jam al-kabir ta abul qasim at-tabarani manzara ga cewa ma min ayyami dunya ayyamun lil amalu fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam wato anashin a kwanakin duniya gaba ɗaya babu wasu kwanaki wanda bawa zai dace da aikata aikin alkhairi kuma wannan aikin ya zanto ya fi soyuwa zuwa ga Allah sama da waɗannan kwanaki na goma farkon watan Zulhijja to kaga wannan falala ce kwarai da gaske aikin alkhairi kuma ya kunshi abin da ya shafi yin azumi abin da ya shafi tasbihi tahalili tahalili shi yasa yazo a cikin al-mu'jam kabir na Abu Qasim al-Tabarani baki manzo bana tace fa akthiru at-tahmida wat-tahlila saboda haka to sai ku yawaita tasbihi da tahmidi da tahlili subhanallah walhamdulillah wala tsaye ko ko daga zarar ka dan samu ta yar dama ko da shi da ake ta aka dan tsaya din nan sai ka ce subhanallah kai tai a zuciyarka kana yi in ka abin kuma sai a dawa cikin da shira sai ka kuma ka samu dama sai ka ci gaba ga kuma azumi shi ma wannan ya tabbata cikin sunani a bidau manzo Allah ya kasance yana azumtar kwanaki tara na wannan wata na zulhijja eh banda kwana na goma tunda ranar sallah ne ranar sallah kuma ba azumi manzo Allah ya hana kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim wannan yana da falala sun kaga in ka azumci kwanaki tara sai ga akwai azumin yinin arafa ga wanda yake ba mahajjaci ba wanda kuma ya tabbata shi ma cikin sahih muslim za a gafarta masa zunubin shekara ta wuce da kuma wanda kake ciki kaga wannan falala ce dai akwai hadisin Aisha cikin sahih muslim da sunan Tirmidhi da ainihin sunan Ibn Majah yake cewa ma ra'aytu ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iman al-ashra qat tunda nake ban taba ganin manzo Allah ya azanci wannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja ba da Aisha Allah ya kara mata yadda kan kuma ga wata mace ta rawaito manzo Allah ya yi ne ya azanta wannan kaga ita Aisha ta faɗa akan abin da ta sani ba ta gani ba an samu wata kuma daga ciki ta gani Allah ya kara musu yadda gaba ko kaga al muslim muqaddamun ala nasi wanda yake tabbatarwa shi za a gabatar akan wanda yake korewa wannan kaida ce fiqhiyya ita aisha ba ta sani ba to kaga rashin sanin ta bai hukunta rashin sanin kowa to sai aka samu kuma ita wannan ta gani yana yi to kaga shi kenan magana ta gari. wannan shi ne kamar hadisin Hudayfa wanda yake Bukhari da Muslim da kuma ita hadisin Aisha wanda yake cikin sunan Tirmidhi da sunan Sunan Ibn Majah na Batul Bukhari kaga ita Aisha ta kore Hudayfa kuma yayi ne ya shi tabbatar to wannan shi ne saboda haka sai a dage da ayyukan na alkhairi tasbihi tahmidi tahlili azumi yawaita sadaka yawaita tuba ga Allah da sauran ababe masu kama da wannan hmm. Allahu akbar wannan ke shamala da mata ce saboda hmm. eh shirtaka wannan akwai ta akwai sharife gaskiya ne shi da ga sharif ai mufrad ne na ashurafa mun gane ba ashurafa jam'u sharif kaman al-ulama jam'u azim kaman al-kurama jam'u karim gane ba kaman ainihin al-hukama jam'u hakim al-hulama jam'u halim to haka shurafa da sharif idan aka ce sharif wani mai daraja kenan mai girma daga asharaf shine daraja girma akwai lalle akwai jikoki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai su gaskiya ne sai dai kuma dukkan abin da yake na gaskiya bai nuni kuma akan cewa ba za a samu fasa gurbi ba ya shigo da riga kuma ta gaskiya ba haka ne kawai haka ba kamar da ake samun wasu suna yin da'awar musulunci amma ba da gaske ba mun gane ba ko su yi da'awar ilimi kuma babu ko da'awar dukiya babu ko da'awar mulki babu to haka an iya samun wani da wacce shi sharifi ne kuma ya zanto ba haka ba amma za a gane ba hakan bane kuma ta fuskar mai tarihi da bincike amma yiwuwar samuwar tsatso na manzo su sallam abu ne wanda ke zai eh, gaskiya ne sai kuma ya kamata kana matsayin sharifi kuma a ganka mutumin kirki mabiyin sunna ɗabi'u na manzo Allah ga dukkan ayi kada kana sharifi kuma a sami karshen bashi ba biya ko wani abin da yake mai kama da ko a same ka da ƙarya ko rashin rike amana ko rashin gaskiya ko a same ka da jahilci ko wani abu mai kama da ka a matsayin ka na shiriki to ya kamata a ce dukkan wasu siffofi na kakanka ya kamata a ce ka siffanta da su to kai gona sai ya fi ba mutane nutsuwar cewa kai din sharifi ne kuma sannan fi hakika yakan yi wuya ƙwarai da gaske wanda yake sharifin na gaske ta ni sharifi ne yana wahala gaskiya a haka ne ya fito a zahiranci sai dai ba maki ke banta tuno ko da yake iya gane ya iya ambata musu ko kaza ko kaza eh eh amma idan aka samu wani sai ni sharifi ne kaga sai sai sai mu ce to babu laifi kai sharifi ne ibn bayanin silsilar ka eh kaga sai sai lissa ba wani daga wani wani daga wani in ga ismarin ya kai har zuwa sai mu ce alhamdulillah kaga daga nan sai to abin kaddarawa abin girmamawa wajen to wannan shine Eh, wannan shine a takaice abinda muka ambata daidai Allah wa mulada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mu saboda haka uwa daga yau muri ta insha Allah sai talata ta farkon shekara na'am to na'am eh na'am na'am na'am na'am na'am na'am اي eh, ko ta wannan hanyar da ya riga yayi yi ko ta hanyar fin karfi aka yi aka aka aka yi danniya aka ba shi kujerar ya yi ya shugaba ina gani ni wannan bayanin ayi anan lokacin da ake hayaniyar abin nan ko kuma ta bayan zabe ko bayan zabe ina gani ne muka mi bayani mai tsayi anan mun ka su magana da al qayyim cikin littafin daru sa'ada magana abubakar da ushi cikin eh, littafin al muluk haka imam al nawawi al-minhaj fi shay sayyid muslim ko da ta wannan ne to haramun ne mutum yayi tawaye eh haramun ne ni kauya ko yi kware kuwa inda yake abin da yake asali shine a tabbatar da shugabancin ta hanya ne ta gaskiya amma idan aka samu rashin sa'a aka tabbatar da shugabancin gare shi ta hanya ba ta gaskiya ba ya riga ya hau kujerar shugabanci shi kenan sai a bi nan kuma yi masa tawaye to haramun eh haka imamu nawawi ya faɗa cikin alamin har sharhi na sahih muslim wannan shi ne hmm. wallahu a'lam ashara ashara to saboda haka in uwa sai mu kula sosai a dage da neman ilimi kuma ilimi na tsoron Allah yawa kada daga zarar kuma yanzu rufe karatu shi kenan kuma mutum kuma sai fada wata harka kuma to ya kamata karatu duk da yake zan tona tare da kai abin da ka ji na hali mai kyau sai kai kokarin ka sufanta da shi abin da ka ji na hali mara kyau sai kai kokarin kare kanka daga gare shi ka bambanta ta fuskar ɗabi'unka da maganganunka da wanda shi baya zuwa wajen karatu amma kada ya zaman na kawai bambancin ka da kai da shi shi bai zuwa wajen karatu amma kai kana zuwa wannan shine bambanci amma ta fuskar mu'amala rashin gaskiya ƙarya saba alƙawari yaudara idan to a cikin tarayya da juna to kaga wannan kuma sai mu cewa karatun ba amfanuwa da shi gaskiya saboda ya kamata mu ji tsoron Allah mu zanto masu gaskiya tsakaninmu da Allah mu zanto masu gaskiya tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zanto masu gaskiya tsakaninmu da mutanen da Allah ya hada mu da su Eh, ko mu yi kokari mu ribaci waɗannan kwanakin wajen aikata ayyuka na alkhairi sada zumunci duba marasa lafiya taimaka gajiyayyu da dukkan wani abu wanda yake na alkhairi gurgurin dama da iko da Allah ba ka sharar makamarsa gyara ta eh, da abubuwa da dukkan wani abu wanda yake matsala kwatamin ku na anguwa ka in ba ka da damar ka ɗauki wani abu ka ba ne to kwatamin ku na anguwa sai ka yi kokarin ka je ka gyara shi da ko da an yi ruwan sama kwatamin zai na wucewa wata bola ta taru a unguwa suna damun mutane sai ku haɗu kuna zaratan samari ku zo ku kwashe ta aje a kai ta wajen da yake ba za a sami damuwa ba to ayyuka irin wannan na alkhairi da sauransu eh wanda tije ne an gudu ko sai kamar sallama eh ba mana zo in gaishe ka ne kuma na zo inda wani wankin ka eh, ka tattaro mu saboda an ce aikin aikin aikin alkhairi a wannan kwanakin yana da falala duk ya kwaso ma eh, in ma da uwar gida duk a kawo ka wanke ka je ka siyo sabulu ka wanke ka goge ka kai masa in ya samu albarka sai ga rayuwarka ta yi kyau kwarai da gaske da zumunci abubuwa da sauransu kada ta koyi abubuwa koyi kara zubi shi kenan masha Allah shi kenan kawai kai mutum ta fara janna to kaga wannan akwai matsala kwarai da gaske kuma ba ta da wani abu a ƙasa ba kwarai da gaske shi sa da yawa mutane za su yi mamaki a gobe lahira da yawa kai kana ganin kanka ai masha Allah ni yanzu alhamdulillah na zama ahli sunna na dage wando na barge mu da ki masha Allah abu ne mai kyau amma ya kamata kuma zuciya ta yi kyau gaskiya eh wani kuma gari kana gani ai dan duniya ne ai kaza kaza kaza to sai a waye gari kuma shi ka dan shi na kai kana wuta sai a waye gari shi ya fi ka zuciya mai kyau tun daga hadisi cikin sahih bukhari mutum ne yake shan giya a kawo shi a masa bulala ya kara sha abu yi da masa bai kai sai ce kai ne Allah ya maka da sai ya tsine masa albarka sai mun zama a karka tsine masa ai yana san Allah da manzonsa yana san Allah da manzonsa ga al-khawarij khawarij ya wannan hadisi cikin bukhari da muslim manzon Allah ce saboda tsayuwar dare da suke wajen sallah sai ku rinna sallar ku saboda karatun Al-Qur'ani, sai ku rinna naku in kun hada azumin na nafila da naku sai ku rinna naku ga gemu ga komai siffofi sun hada amma manzala ta kilabun nari karnuka ne na wuta hadisi ne cikin al-musnad da uh, asman ibn majah ta muqaddima karnukan wuta ne saboda ne makasitin zuciyar ba ta da kyau inda sun waye gari har kokarin cin gyaran manzala ta suna ga shi bai iya ba to shi kaji abin da ake bukata zuciya ta kyau ta inganta sai kuma jiki ya zanto ya inganta kada mu cikin shagaltuwa da ainihin gyaran jiki kuma zuciya zanto a lalace to kaga wannan sai ka wayi gari kuma a bisa abin da ba shi kake tsammani ba eh, domin su mutane suna duban zahirin ka ne Allah kuma yana kallon ne zuciyarka eh saura ka yi kokari zahirin ka da batinin ka zanto haka yake to wannan sai ba zuwa ga ainihin dacewa da kuma alkhairi gaba daya saboda haka abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nafsu bilik wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah